bismillahir rahmanir rahim faslun fi fara'irul wuru'i wannan fasali ne a cikin farillan alwala fara'irul wuru'i sab'atun wa hi dalkun wa fawrun niyyatun fi badihi ولن رفع حدث أو مبترر أو استباحة لممنوع عرر وغسل وجه غسل كل يدين ومس رأس غسل الرجلين والفر أما مجمع الأذنين والمرفقين أما والكعبين للأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد زهر فرائر الوروء فرلن الولاء سبعة بقين فرلن الولاء غدا بقين wanda a cikin farillan nan guda bakwai akwai hudu wanda dukkan malamai na musulunci sun gama akan cewa farillai ne na alwala su ne wanda aka ambata a ƙur'ani a ayar da take cewa ya ayyu allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to wannan guda hudun an gama akan cewa farillai ne akwai guda uku wanda yake an samu sabani akwai wasu masababin kamar saba Abu Hanifa wanda suke ganin cewa ai gaba ɗaya farillan alwala ma iyaka hudun nan ne bayan hudun nan ba wani abu wanda yake farilla a alwala tunda su ne aka faɗa a ƙur'ani domin daɗe a kan nasi sai ya zamo kamar nasi ne suka ce ko duk abin da za a faɗa bayan wa'annan hadisi ne ya zo da shi shi ko hadisi bai kai matsayin ƙur'ani ba to mu dai a masaban mu zancen da ya fi shuhura shine cewa farillan alwala bakwai ne shi a nan mai littafin nan sai ya fara da waɗanda yake aka samu saɓanin akan wanda saɓanin mai mutasar wanda shi mai mutasar sai da ya fara kawo guda hudun da aka samu gamuwar malamai akan zama wasu farilla amma shi dan ashir sai ya fara da wanda yake akwai saɓani ya ce wahidal su ne cuɗanyawa zarar zuba ruwa kaɗai bai wadatar ba dole sai an cuɗanya wa faurun da kuma gaggautawa ma'ana a yi alwalar gaba daya kai ya fara alwalar ya ajiye sai daga baya ce zai karasa niyyatun sai kuma niyya fi bad'ihi yayin da zai fara farilla alwala wato yayin wanke faska wannan su ne ukun da yake an samu sabani a ciki walan rafa hadas wajen niyyar ya iya niyyar ɗauke kari aw muftarar ko ya niyyar farilla alwala a wistibahatan ko halattawa limamnu'in ga abin da aka hana a ran da ya bijira gare shi istibahata mamnu'i ko istibahata ma yamna'uhu al-hadas wa ghaslu wajhi farila alwala ta hudu ita ce wanke fuska ghaslu hul yadaini haka nan farila ta biyar shine wanke hannaye wa masu ra'asin haka nan shafar kai ghaslu hul rijlaini sai kuma ya wanke kafafu wal farru farilla da aka bata aka ambata cewa wanke fuska farilla ne to inda yake farilla a wanke amma majma'al uzaini ya hada da matattarar kunnuwa wato daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan tun daga wannan kunnan har zuwa wannan kunnan kamar yadda yake daga matsalar gashin kai zuwa haɓa shine haddin fuska a tsawo haddin fuska a faɗi shine daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan to wajibi ne ko ina a tsakanin abin da ke tsakanin wannan iyakar ta fuska ya zama an wanke walmir faƙai ne amma da aka ce a wanke hannaye ya hada da kusassarin hannu ya wanke gwiwar hannu mai risala ya faɗa cewa akwai ƙauli da cewa wanke gwiwar hannu ba farilla ba ne ilaihi ma haddul gusuli falayar hula ne fi gasili amma shi kansa ya zaɓi cewa a wanke su ɗin ya fi saboda in an wanke sun an huta da a ce an wanke daidai ko ba a wanke daidai ba walka a bayani hakanan kuma wanke kafafu ya hada da idansa iyakar kafa inda aka faranta wankewa har zuwa ga idansa hallil asabi alaidain hakanan wajen wanke hannaye a alwala wajibi ne a tsatsefe yatsun hannaye wajibi ne a tsefe yatsun hannaye mu a masaban mu wajibi ne sai an tsefe yatsun hannaye wa sha'ar wajen hakanan a wajen wanke fuska wajibi ne a tsatsefe gashin fuska idan min ta tili jildu zahar idan fuska idan fata ta zamo tana bayyana daga kasar gashin idan gashin ba mai yawa bane ba mai duhu bane yanda za a iya gano fata ta kasarsa to shine ya zama wajibi a wanke amma idan ya zama mai yawa ne wanda ya rufe to wannan zarar shuɗar da hannu a kansa ya wadatar sunan hussabu sunnonin alwala bakwai ne wani malami da yawa littafin nan sharhi ya ce ya bincika baki ɗayan zantutukan da mai littafin nan ya kawo dukkaninsu su ne mashurai wanda ake ba da fatuwa da su sai nan wajen kaɗai domin abin da yake mashuri wanda ake ba da fatuwa da shi shine cewa sunnonin alwala guda takwas ne ba bakwai ba ibtida gasul yadai shine da farko ya wanke hannaye yayin farawa yayin farawa ya wanke hannaye yayin farawa wa raddu basir ra'asi sai kuma dawo da shafa kai masul uzunain sai kuma shafa kunnuwa to sunnar da ya bari shine sabunta ruwa don shafar fuska sabunta ruwa don shafar fuska marmarato sai kurkuren baki istin shaƙo shaƙa ruwa a hanci istin saru tacewa tartibu farrihi sai jeran tafarilla cewa a jeran tafarillan alwala sunna ne wa zalmutaru wannan kaulin shine abin zabi akwai kauli da cewa jerantawar farilla ne kamar yadda yake a masabar shafi'awa kamar yadda a masabar malikawan almajiran imam malik na madina haka suka ruwaito haka suka ruwaito ibn ziyadin qala wa fil masabi wal madaniyun ka abi musabi wallahu fi fi tanzilihi qad rattaba wasta'malahu nabiyuna wa sawwaba wa hada ashirin il fara'iru atat mustahabban alwala ta zo goma sha ɗaya mustahabban alwala sha ɗaya ne malamai da yawa sun lissafa su ma fiye da haka saboda akwai waɗanda bai faɗa ba tasmiyatun na farko yin bismillah wa buƙatun ƙaddahura na biyu wanda zai alwala ya a wajen da yake tsatsarka yin alwala a gurin da yake najasa ba haka aka so ba ta kalilu ma'in mustahabi na uku shine karanta ruwa wata ya munul ina mustahabi na hudu sa ƙwarayar alwala daga dama idan ta zamo buɗaɗɗiya ce hannu za a sa a ɗiba amma idan wadda take a rufe ce tsiyayewa za a yi togon mai zamo tana daga hagu washafu mustahabi na biyar shine a wankewa na biyu wata silisu da wankewa na uku fi makasuli na a gabar da wankewa ake gabar da wanke ta ake yi a ɗin wankewa ta farko ya zama ta gama farilla to wankewa ta biyu a wanke wankewa ta biyu a sake wankewa wankewa ta uku duk wannan mustahabi ne bad'ul mayamini sai farawa da gaba ta dama siwaku hakanan yin aswaki wani diftar tebu ba su nunihi an so a jeranta sunnonin alwala tsakaninsu kamar sai ya kurkura baki sannan ya shaƙa ruwa a hanci sai ya dawo da shafa kai sannan ya shafi kunnuwa aw ma a ma'ajin ko ku a jeranta sunnonin ma da wajiba sai ya shaƙa ruwa a hanci sannan ya wanke fuska sai ya shafi kai sannan ya shafi kunnuwa wa badu masir ra'asi hakanan an so yayin da zai shafi kansa ya fara shafar karmin muqaddami daga gaba tahliluhu asabi'an bi qadami hakanan an so tsatsefe yatsun kafa wa kuriha zairu yana cikin mustahaban da ya bari na alwala cewa mai alwala ya shiru an so mai alwala ya zamo ya yi shiru in ba wani muhimmin lamari ba kai ya tsaya surutu wa kuriha zairu alal fari an yin kari akan farilla la damasin wajen shafa shafa sau ɗaya ake yin ta shafar kai ta farilla ɗaya ce shafar kai ta sunna ɗaya ce kai ya ce zai shafa biyu ko a kowace a ciki a shafa ɗaya ɗaya ko shafa kunnuwa ɗaya ta ake wafil gasri alama huddida gaba da aka ce a wanke ta kai ya ce zai wanke fiye da uku akwai saɓani tsakanin malamai akwai wanda suka ce wankewa ta hudu ma haramun ce akwai wanda suka ce wankewa ta hudu karahiya ce wa ajizul fawri wanda ya kasa yin alwalar tasa gaba daya ya fara alwalar sai wani dalili ya afku wanda zai sa ba zai iya karasa alwalar ba nan take bana shikenan sai ya karasa alwalar ba la mai matukar rabewar bai tsawaita ba an ya zama ya fara alwalar masalan sai ruwan ya zube ko ruwan ya kare to yanzu in ya ɗebo ruwan da gaggawa ya zamo ba a samu tsawo ba sai ya karasa alwalar amma in ya zamo sai da aka samu tsawo an samu tsawon wakaci kan ya samu ruwan to wannan sai ya sake fara alwalar tun daga farko biyu sila'ara ana isinan tsawon da bushewar gaba idan gaba da ya wanke ta ƙarshe har ta bushe to wannan ya nuna an samu tsawo kenan amma idan har ya samu ruwan gaba da ya wanke ta ƙarshe da sauran danshi to wannan sai ya ƙarasa alwala fi zabadin mu'tadil a zamanin da yake madaidaici wato malamai suke cewa da gabar da zamanin su zama madaidaita gabar ba ta yaro ba dan malamai sukan ce gabar yaro kamar tanderu saurin shanye ruwa gaba tsoho kuma kamar gurbe kuma zabanin madaidaici ba lokacin sanyi kwarai ko zafi kwarai ba a malamai a nan suke misali da kamar sanda dawa take zare kai zakiru farihi bi dolin ya fa'alu amma idan daga wato idan wato mantawa koye idan mantawa ya shi yasa bai karasa alwalar ba ya fara alwala sai ya manta ma ashe alwala yake sai ya bari sai daga baya ya tuna to wannan duk dadewa ma sai ya karasa shine fafin nisiyani ya bani mudulakan a zakiru fari wanda ya tuna cewa ya bar farilla daga farillan alwala mai dolin in an samu tsawo ya a farillar da ya bari an biya bata ba ya falu fakat sai ya zo da farillar kwarai ka ita kadai wafil kurbe idan ku a kusa ne ya tuna almuwali yukumilu abinda da yake bayan wannan farillar da ya bari sai ya dawo ya cika in kana sallah in har ya riga ya sallah da wannan farillar badalat to wannan sallar ta ɓaci sallar da aka yi ta da alwalar da a alwalar an bar farilla to wannan sallar ɓatacciya ce wa man zakar sunnatahu wanda ya tuna sunna ko ta alwala bayan har ya sallah da wannan alwalar tasa to shikenan wannan sallar ta yi ya yi alwala sai ya mance bai kurkura baki ba ko bai shafi kunne ba har yi sallah da alwalar sai bayan ya yi sallar sai ya tuna cewa ashe alwalar nan ma da ya yi sallah da ita bai kurkura baki ba ko bai shafi kunne ba to shikenan sallar ta yi amma ya faluha lima harar idan zama alwalan nan tasa tana nan yana so zai wani abu da ita nan gaba to sai ya zo da sunnar dan abin da zai da alwalar tasa a nan gaba fasulu wannan fasali ne na waƙiru luru isittata ashir abin da ke warware alwala goma sha shida ne baulu na farko fitsari bawali ya warware alwala wanda yake da alwala ya fitsari bai da alwala warihun sai rihi salasu hakanan salasul bauli ko salasul rehe ko salasul mazi iza nadar idan ya zama zuwansa kaɗan ne daga zamani idan ya zama bai zance shi a mafi yawan zamani ba amma wanda salasu ya zance shi mafi yawan zamani to wannan baya wurare masa alwala wa ga'idun hakanan ga'idi tsuguno yana wurare alwala naumin sagilo hakanan bacci mai nauyi daidai ya tsawaita ko ya gajarta bacci matukar ya ya yi nauyi to ya wurare alwala ko da gajere ko da gajere ne maziyun hakanan maziyi sukurun hakanan maye wa igima'un hakanan suma jununun hakanan hauka yana da alwala sai ya shiga kuma halin fitar hankali to shi ma alwala ta warware wadayu hakanan fitar wade lamsun hakanan shafar mace hakanan ita ma wadda aka shafa din tana da alwala to alwala ta ta warware matukar da ya sami jin daɗi ko an nufi jin daɗin wa kumlatun hakanan sun ba wa za in wuce lallazatu adatu wannan warwarewar a sumban nan da shafar in an samu jin daɗi na al'ada an nufi jin daɗin ko ba a nufa ba ka za in kusa da haka nan idan aka nufa a idan aka nufi samun jin daɗin to ko da jin daɗin bai samu ba malamai da yawa anan suka ce a inda wannan ƙaidin yake aiki dangane da shafa ne ba dan su ba dangane da sumba ba ita sumba ita a kowane hali ta iya warware alwala matuƙar dai ba an yi ta bane don tausayi ko jin kai ko ban kwana ya ildafu mar'atin hakan yana cikin abin da ke warware alwala mace ta sa yatsa ta nutsar da shi a cikin farjinta da mace za ta taɓa saman farjinta ba tare da ta shigar da yatsanta cikin farjin ba to wannan alwalarta ba ta warware ba kaza masu zakar hakanan shafar zakari wa shakku fil hadasi hakanan wanda yake yake kokonto alwalarsa ta warware ko ba ta warware ba to alwalar ta warware kufrun man kafar hakanan kafircin wanda ya kafirta shine ridda wal iyazu billahi wa yajibu istibra'ul ahbasaini wajibi ne wanda ya tsuguno ya kafin ya alwala ya tabbatar mafitar bawali da mafitar gayidi nasa duk ba sauran najasa kafin ya wanke su ma ya fara tabbatarwa cewa najasa gaba ɗaya ta gama fita ma'asalti wa natari zakari tare da cewa wajen istibra'in nan ya hada da matso zakarinsa da kakkaɓe shi kuma wa shaddada amma da wajen saltu da kuma wajen nataru kakka tsananta kakkai da matsawa don yana bayuwa zuwa cutuwa wajazal istijmaru min bawli zakar idan namiji ya bawali daidai ne ya amfani da hoge in yi amfani da hoge ya zama ya goge mafitar bawalin ba sauran abin da ya saura shikenan ya iya sallah haka ba sai ya sa ruwa ba amma banda mace kenan mace ita dole sai ta sa ruwa kawa'idin kamar gaidi na namiji ne ko na mace wannan a iya amfani da isti da hoge lama kasira ne tashar amma fa banda gayi din da yake ya yaɗu kwarai banda kamar wanda yake gudawa yake ko abin da ya kama da gudawa to wannan dole sai an sa ruwa a wannan dole sai an sa ruwa haka na a maziyi shi ma dole sai an sa ruwa wannan da sai ta shi fasulu turudin kasili a an yayi ishirin ko kai ma naka ana ishirin kullum in aka yi ishirin sau goma sha biyar ai an yi nawa ɗari uku kenan ko kaga ɗari uku ne da goma sha nawa ai an gama kai ma da kai ko madalla wannan wanda yake cikin mutum mata